tena Ɗaruruwan ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu kenan lokacin da suke zanga-zangar lumana a titunan birnin Yamai a ɗazu da hantsi kafin su taru a Place de la Concertation wato dandalin fahimtar juna wanda ke gabda majalisar dokokin ƙasa. ɗaliban na ƙorafi ne akan wasu tarin matsaloli ciki har da rashin samun kuɗaɗen alaus-alaus a wani lokacin da suka ce kuɗin karatu ya tashi sama a makarantu masu zaman kansu. Sunana Suleiman Muhammadu Guruza, CFPT da ta Ginike. Abu ya kai shekara guda. Muna tambaya buruskin mu an kwatanta ma ba san ne ne burus ba. Gwamnati na nan ta yi kwance da kaya. Shi ne mu muka fito mu gwadi mu rashin jin daɗin mu. Sai ka ƙara da diplomin ka ga kanan duka ga sun sune ke wani talla suna ke wani menene. Kenan ba a nan ga kira mu biskan diplomin mu a ba mu aiki. Shi ma wani ciwo ne babba. Mun tambaye mu shanu ƙwararru a kamuna. Sai ake nana kamuna wasu Eh, ba mu san wace la kwalce suke yada kala su kuma da su zo su ba mu ilimi mu da kanmu mu yi ilimi sunana Ibrahim Doshebu eh ESP kara kudin yan makaranta shi kudin makaranta yan ce a sasu da yawa kwarai mu yan talakawa ne yawancin mu Niger yan ka kudi da yawa kake ne mutum bai sa samu kudin zai biyan makaranta ba eh kuma ko wanda ke zawa da burs eh in ba a ba alawus kenan kaga mutane ba za su samu su karatu ba kana karatu ba ka nan biya ko kuma a nan biya maka ina ga ba ka nan jin daɗi sai shi mutane sun ce to yau ya kamata su so su da nuna bakin cikin su kuma alawa cikin daki bakar shi kake ci abinci da shi kake yin tuwahi da shi kake sayan kayan aiki ko oh, bi kaye an yi zaman sasantawa da gwamnati to ba samu shirya na ba shine amma yanzu ta mu kungiyar UPTN da ke matsayin hadakar ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu na birnin Yamai ita ce ta shirya wannan zanga-zanga don tayar da hukumomi daga barci a game da matsalolin da ɗaliban suka kira da ɗaɗɗu kuma a cewar wani jigon kungiyar Muhammadu Sidi Ibrahim za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu ɗi. Muna nan muna jiran fikirayen mu ba mu da matsala mu tattauna tun da partner ɗin mu na mu tattauna in Allah ya rana sun duk abin an an tattauna za a samu sulha in ba mu samu sun ka kiraye mu ba muka zauna muka tattauna ba muna da niyyar ci gaba da kokowa tun da ba za mu tsaya ba inda abin sai mun ga mun kwato incin mutanen wanda muka kama alƙawari ɗan lakol in Allah ya rana. Ministan da ke kula da makarantun koyon sana'ar hannu Tijjani Abdulkadir da muka tuntuɓa ba ta wayar telefon bai ɗaga wayar ba haka kuma bai amsa saƙon SMS ɗin da muka aike masa ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto. Wannan dai ita ce zanga-zangar farko da aka fara fuskanta tun bayan da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi naɗe-naɗen sabuwar gwamnati a makon jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.